bandar da Allah ya za a samu mun mata haka wadda ko da za a samu a ce mijinta ya rasu ya bar plaza ya bar gidajen mai irin wannan tunda shi bai ci ba gaskiya irin wannan ne suna wahala wasu ma uwan mijin ne ya su kai lalube don su cafa abin da Allah bai baka ba duniya ba za ta baka shi ba mata goma sha biyu kowace barauniya ce kuma kowace bata iya girki ba kowace bata da tarbiyya aure ne fa ko bariki nake in dai da gaske ne ni ne maka wannan munafurcin to Allah ya shirya ni kana neman addu'an ne zaka je kana gibata wai ina wuri saki na taba wurin yarka mun riga mun yi magana mun gama magana ni dai fata na da Allah kaka ban kunya ka rike min amana dan Allah da annabi hadisi ne ingantacce alamar munafiki salasa guda uku ce in ye zance yayi ƙarya in yi alƙawari ya saba aka amince masa iha'inci ko ba gaskiya ba to in Allah ya ba za ki same ni ɗaya daga cikin wa'annan. sai ka je kayo cefa nan a inda ka kawo abun a nan zaka aje. ko ka je akan abun banza magi biyu wai a ce wai baka kawo ba shi yasa aka ajiye girkin aka canja wani eh da Allah za ku kai singa mota 60 eh iya sukari fulawa mun ba su jiya mota 200 abinda lissafin ya kama miliyan 84,566 da ɗari biyar da kwabbai tara da sisi eh, a kayan miliyan arba'in gida cash